Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar lahadi 16 ga watan oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel dakarun rasha sun sake kai wasu hare-hare da makamai masu linzami jiya asabar a ukraine inda suka auna wasu cibiyoyi da ke samar da wutar lantarki ga kasar da kuma wuraren zama na yankunanta gwamnan yankin kiev oleksiy kuleba ya ce harin ya lalata wata muhimmiyar samar da makamashi a yankin babban birnin na ukraine amma ba a samu rahoton asarar rayuka ba kuma ba a bayyana wurin ba kirilo tomashenko mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasar ukraine ya buƙaci mazauna yankin cape da al'ummomin yankuna uku masu makwabtaka da sa'adar makamashi ta hanyar kashe dukkan kayayyakin wuta a cikin sa'o'in da aka fi buƙatar amfani da wutan harin da aka yi kan cibiyar watsa wutar lantarki ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an ukraine suka ce rasha ta harba makaman artillery a yankunan nikafol da ke kudu maso gabashin zaporozhia shugaban soja na gundumar nikafol yakhin yevtushenko ya ce mutane biyar ne suka jikkata a harin da aka kai da safiyar rana asabar hukumomin kasar uganda sun sanya dokar hana zirga-zirga a wasu gundumomi biyu masu fama da cutar ebola a wani bangare na kokarin daƙile yaduwar cutar matakan da shugaba yoweri museveni ya sanar a jiya asabar na nufin mazauna gundumomin mubende da kasanda na tsakiyar uganda ba za su iya shiga ko fita daga yankunan a fili ko a ɓoye ba museveni ya ce har yanzu ana barin motocin dakon kaya da sauran motocin sufuri da suka taso daga kamfara babban birnin kasar zuwa kudu maso yammacin uganda suna ci gaba da aiki ya ce an ba da umarnin rufe duk wuraren nishadi da wuraren ibada kuma duk wata jana'iza a waɗannan gundumomin dole ne su kasance ƙarƙashin kulawar jami'an lafiya za a ci gaba da bin wannan mataki har aƙalla zuwa kwanaki ashirin da ɗaya. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Asusun bada lamani na duniya IMF ya fitar da mummunan labari ga tattalin arzikin duniya a makon da ya gabata. Ya rage hasashen tattalin arzikin duniya da kashi biyu da bakwai cikin ɗari na shekara mai zuwa. Ya yi gargaɗin gazawar masu mulki kan basussuka da hasashen koma bayan tattalin arziki da samun faɗuwar kasuwanni. Abu ne mai wahala amma za mu iya tunkara waɗannan ƙalubale A cewar Kristalina Jojiba shugabar IMF ta faɗa wa mahalarta taron shekara-shekara na hukumar da kuma tarikin masu ba lamuni na Bankin Duniya a nan birnin Washington DC. Shugaban Bankin Duniya David Malpass da shugabar IMF Kristalina Jojiba da manyan masana tattalin arziki da yawa sun kirga dalilai da dama na kuma bayan tattalin arzikin duniya. Yaƙin da ake a Ukraine da annobar coronavirus da hauhawar farashin kayayyaki da tafiyar hawainiyar tattalin arzikin kasar china da sauyin yanayi da kuma karuwar karfin dalar amurka a cewar su sun haifar da haɗarin koma bayan tattalin arziki mayakan 'yan ta'adda sun kashe akalla sojoji uku da wasu fararen hula takwas a wani harin da suka kai jiya asabar a arewacin burkina faso kamar yadda majiyoyin tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa AAP. wata majiya ta ce sojojin da ke sintiri a gundumar borum an kama su ne a wani harin kwantan bauna. Wata kuma majiyar da ke tabbatar da harin ta ce adadin na iya karuwa, inda ta ƙara da cewa har yanzu ba a san ko su wane ne ba. Majiyar ta ce an yi kwantan bauna ne a kusa da Silmang, lardin na Mentanga. Harin na baya bayan nan ya zo ne bayan juyin mulkin da aka yi ranar talatin ga watan Satumba, wanda ya hamɓarar da Laftanar Kanar Paul Henry Sandogo da Miba, wanda shi kansa ya kwace mulki a watan Janairu. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne. Kasuwa Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. gani nan a sokoro fruit market wato a wata kasuwa ce a nan anguwar a sokoro da ake sai da kayan lambu da kayan miya amma kuma a cikin kasuwar akwai gagarumin kamfani na sai da motoci malam ko za ka gabatar mana kanka sunana muhammadu buhari chairman na nbs autos da ke asokoro na abuja na ga motocin da kuke shigowa da su din sabi ne ma gaba eh, gaskiya motocin mu nan yawancin su sabi ne gaskiya kuma motocin ne da muke cewa daga turai za mu siyo su wasu daga us wasu daga europe wasu daga canada muke siyowa mu sauke su a lagos mu musu takardu sannan mu ɗauko motocin mu kawo su abuja mu zo mu kasa kasuwa mu jira allah ya saida mana yau wato wani irin bari ma kafin mamu je ga na sa akwai matsaloli na harkokin kasuwanci yaya nau'o'in ciniki ya yanayin ciniki yanzu eh, daidai lokacin da ake cewa har yanzu duniya bata gama farfadowa daga kare tattalin arziki ba. Eh to gaskiya kasuwancin dai yana tafiya alhamdulillahi sai dai kawai kasan shi harkan kasuwanci wani lokaci zai zo wani lokaci kuma sai du'a'i ba ma kamar yanzu da komai ya yi tsada canji ya yi tsada siyo kayan ma yana dan bamu wahala sannan ga babu kudi a ƙasa sannan mutane ma eh, abin da dan wahala za ka ga yawanci ma masu siyan motan da irin masu siya complete sai dai yanzu su su dan mika nasu da suke hawa su dan ciko su shi wata sabuwa saboda yanayin yadda canjin ya koma gaskiya abin kan ba daɗi Muhammadu Buhari wace mota ce a nan tafi sauki wace ce kuma tafi kowace tsada? Ita eh motocin da suke da tsadan suna nan da ɗan yawa ba laifi muna da Range Rover muna da 2021 Range Rover muna da Camry 2021 brand new muna da GLE 2021 muna da bmw 2020 duk gasu nan muna da su da alhamdulillahi sannan kananan mota kuma yanzu su din ma da ake magana su ma suna dan tsada yawanci za corolla ne da ake yawan yin uber da su a gari amma su ma farashinsu ya canza compared to yadda muke sai da su da to su ma ba za a ce kanana ba ne tun da yanzu a farashin corolla za ka ga corolla yanzu tana karin har miliyan hudu 2005 mota da muke sai da ta da miliyan biyu da wani abu su kaga ba maganan karamin mota a cikin wannan lissafin babba kuma sai miliyan kaza da kaza na ji akwai wani da ran nan ya zo da wata mota aka ce ta kai miliyan 300 ne ma yana jin wani yake faɗa. bai kwane da gaske akwai motoci za ka gansu 300 miliyan miliyan 400 miliyan 500 akwai muna samun maybe a ce kamar a ce eh, bulletproof na ga irin wannan bulletproof din daman da almost times 3 of ordinary mota in ka si ta ordinary ta ta miliyan 100 in ka sami ta a bulletproof sai ta kai miliyan 300 ko 300 da wani abu a takaici yawa mamu buhari wani menene kalubalen da yake damu wannan sana'a sai da mota gaskiya kalubalen da muke samu shine yawanci yanzu abu biyu ne yake dan damun mu yawanci za ka ga a kan um, um, canji na ɗaya na ɗan wahalar da mu sai kuma a kan um, yawanci kwastam ɗin da muke biya kaga kwastam ɗin da muke biya da muna ɗan samun sauki amma yanzu abin shi ma ya ɗaga yadda kasan canji na fluctuating haka shi ma dutin ke fluctuating. To har ila yau a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole na sashen hausa na murar Amurka gani na a wannan kasuwar gani tare da mai tura kuɗi ta na'ura wato pos mun taɓa ma dai zantawa da ke eh salamu alaikum eh, malam nasir ka manta ne zo abin ya dan kwana biyu suna na murtala muhammad abdullahi wannan harka ta pos har yanzu ita kake eh gaskiya alhamdulillah har yanzu ita muke yi an samu matsaltsaloli da kuma ta gyari yanzu alhamdulillahi waɗanne matsaloli aka samu e a lokacin mun samu matsaloli da commercial banks abinda ake kira da bankunan 'yan kasuwa cajin kuɗin da muke yi wa su wanda suka zo yin wannan harkar yana yawa za ka ga mu mu caja kuma banki a ciki ya ɗauka amma da aka zo aka samu bankunan da ake kira da microfinance bank kaman virtual bank da turanci kenan network din nasu ya fi na commercial bank kyau ba maganan a cire ma kuɗi a kai kuma a zo a hana ka kuɗi ko a cire ma kuɗi a ciki in an cire in ya fita ya fita in bai fita ba bai fita ba wannan yadda ba kuɗi a hannun mutane dinnan sosai musamman ma na san kun fi hulɗa da talakawa shin mutane kamar na ga wani ma sai ka ji ya ce ba shi dubu ɗaya a wajen ka. a ɗari biyar ma muna iya cewa akwai muna wani abinci zai ci wani kuma yana kan hanya hanyar tafiya kuɗin mota ya ƙare masa zai kira daga wani wajen a tura masa ya kawo katin shi mu cire masa ɗari biyar dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar kai har miliyan goma ma wani zai zo ya danganta da ƙarfi ƙarfi ne a sani na naira dubu goma ana cire naira ɗari ne to naira dubu ɗaya fa eh ai abin da yake faruwa yanzu saboda ganin yadda abubuwan ke tafiya kuma akwai bambanci na wajen zama da kuɗin haya akwai inda daga naira ɗaya zuwa dubu biyar ana karɓar naira ɗari ne daga dubu biyar zuwa dubu goma naira ɗari biyu akwai wajen da kuma su daga naira ɗaya zuwa naira dubu goma naira ɗari ake karba ya danganta babu kasuwar ba ta da tsayayyen farashin da kawai shine iya abin da ake karba a hannun kwastoma Ni gode kwarai da gaske matsala To na gode. Yawa. Ai eh, ah, you want to withdraw 2K? Come please let me talk to you. Yes, uh, how are you? Fine. You want to withdraw how much? 2,000. To ga wani nan ya zo kasuwar yana neman ya cire naira dubu biyu. Uh, what are the charges? 100 naira. Mm-hmm. To kaga wato za a caje shi naira ɗari a kan naira dubu biyu da zai fitar a uh, wannan waje na pos wato na'urar cire kuɗi wacce take mai gurbin bankuna inda babu wadatar bankuna. to nan kuma a wani shago ne na musamman inda ake sai da kayan lambu da kuma kayan miya ga shi mai sai da kayan zai gabatar mana kansa da kansa salamu alaikum ni ne dai mai sai da kayan miya da kayan gwari a nan. Ai ma baka faɗi suna ba. Eh, Sa'idu Umar. Malam Sa'idu Umar faɗa mana na gade ga nan kayayyaki duk da a wata ziyara da na taba kawo na abin da na gani ya fi haka gaskiya ya fi haka amma yanzu gashi abin da ya rage dai shine muna da apple da lemo da abarba da gwanda da kankana da ayaba da sauran abubuwan amma su ma suna hanya suna zuwa domin ka san wani lokacin kana zuwa kasuwan ma ka je ka samu kayan irin wanda kake so ka saya baka samu ba to sai kuma ko kuma ka samu ko kuɗin ka bai kai ba sai ba sayo shi ba to amma kuma duk ranar da aka ce an samu kuɗin sai kaga kuma an zo an cika shagon gaba daya ya cika ko ina komai ake so ake sai a zo a samu aure yawwa ma sai ga wannan apple din jan nan da koren nan mi bambancin farashin su shi dai yanzu wancan koren muna sai da shi 200 muna sayarwa 300 shi kuma wannan jan muna sayarwa 300 shi kuma wannan jan muna sai da 300 guda biyu 500 kaga hudu kenan wato ma na jan ya fi tsada kenan a jan ya fi tsada don akwai bambancin kilo ko an sa ma a kilo za ga akwai bambancin girba ah, ga ayaba nan yanzu kamar wancan kamar guda wadadin goma sha biyu ne a jikin hanci daya mm. ah, nawa ke shaida wannan eh, ita wannan mai guda goma sha biyar din nan muna iya mu karba dubu daya da dari biyar dubu daya da dari biyu bambancin abun yanzu bai samuwa sosai kuma mako yana samuwa mutane suna amfani da shi fiye da da a nan abuja wanda yake burge ne ayaba fa wasu a cikin gidajen su suna iya shukawa ta yi a nan cikin abuja eh, akwai kuma bambanci tsakanin su da na bendal to domin shi na bendal yana da zaƙi fiye da wannan kuma na gidajen yana da kyau sosai a ci saboda yana da kyau shi ba ba ba forin bane shi ana shuka shi ne kuma ana amfani da shi ba tare da wani matsala ba kana iya cin sa ba komai saboda shi ba forin ba eh abin da nake nufi ai za ga na Abuja manya manya ne na gani ma eh akwai manya kala biyu ne akwai mai manya manya akwai mai kanana kanana shi mai manya yanzu akwai wani sabon iri da aka samu wanda in kare ne shi zai zai baka manya manya so kuma idan kuma kare ne shi ba irin na dadin ne to shi kuma zai baka kanana kuma yana da zaki sosai dai bai da nama kamar manya yanzu yaya mutane sukan duk da dai na fi gani a azumi ne aka fi bukatar irin waɗannan kayayyaki amma kullum ana ciniki ana taɓa ciniki gaskiya amma idan ruwa ya sauka kamar yadda ya sauka kwanakin baya to za a ga cinikin ya ɗan rabu amma yanzu kam da yake Allah ya kawo mu lokacin zafin rana ya ɗan fara to mutane suna amfani da shi fiye da irin kwanakin baya kenan yawwa ana cewa kayan gwari dama da wani ne gwari da mako a baya <laughs> eh, to amma ne ban gama kokon ba don na ga abin nan din kawai na gani lafiya sauran na gani saboda kaga bata bani makokon ba don makokon nan a baya kaga wani abu ne daban wajen Allah ya ki nufi ne a to shine ai wai kamar idan ka je ka siya sai aka ce maka ta lalace to kaga ta dora ma makokon <laughs> to amma idan aka ce maka ka siyar ka karbi kuɗin ka kaga ba ma kwakwa a wurin mun gode kwarai da gaske malam sa'idu mai sai da kayayyakin lambu a nan kasuwar da take anguwar asokoro a cikin wannan kuma shiri na kasuwa kai miki dole a madadin duk masu shirya wannan shiri da ke washington dc ni nasiru adamu yalika ke cewa mu zama lafiya huta lafiya yawwa shirin boa hausa kasuwa a kai ne. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar Lahadi. Sunana Reverend Joseph John Hayab. a cikin shirinmu a yau za mu karanta littafin mata sura biyar aya ta tara maganar allah tana cewa masu albarka ne masu sa da zumunta gama za a ce da su yayan allah yau ina so in jawo hankalinmu ne akan magana mai cewa albarkan sa da zumunta zumunci shine kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane da mutane zumunci kuma shine mutuntawa da ke tsakanin mutane da mutane ko kuma tsakanin wani da wani baibul yana nuna mana da cewa akwai albarka idan mun yi zumunta da yan uwa mu yi zumunta da makwabta mun zumunta da kowane mutum da Allah ya kawo a hanyar mu idan ka samu mutane a mota ne ka yi zumunta da su idan ka samu mutane a gida ne ka yi zumunta da su in ka sadu da mutane a gurin aiki ne ka yi zumunta da su idan ka samu mutane ko a hanya ne ka nuna zumunci bebul ya ce akwai albarka ga waɗanda suke sada zumunta babban wahalar da ke samun mu a rayuwar mu a Najeriya ko kuma a wasu kasashe a yau shine rashin kyakkyawan zumunci tsakanin mutane yan uwa ba sa zumunci da juna abokanai ma da ya kamata su zama masu zumunta da juna sun koma suna kiyaye da gaba da juna ɗalibai wanda suke makarantar tare ko a aji tare ba sa kyakkyawan zumunci da juna mace da namiji wanda sun yi da sun yi aure bayan dan lokaci sai zumunci ya lallace babu kyakkyawan zumunci tsakanin mata da miji to bible yana cewa akwai albarka idan mu zama masu sada zumunta Allah zai ji dadin mu idan muna sada zumunta muna girmama juna muna daukaka juna muna kuma taimakawa juna muna tsayawa juna kamata akwai kyakkyawan zumunci a cikin gidajen mu tsakanin mata da miji tsakanin yara da iyaye tsakanin yan uwa da kuma waɗanda sun zama dangi wani wahalar da muke sha a zamanin nan shine akwai rabuwan kai tsakanin mutane addu'a na shine a wannan mako Allah zai sa mu zama masu kyakkyawan zumunci da yan uwa da abokanai da duk wanda mun samu mu tare da shi Allah zai sa kasan mu ya zama kasan ta yawancin jama'a suna zumunci mai kyau da juna albarkacin sunan Yesu mai ceton mu amin Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan daji ko kuma sankaran mama wanda ake kira da breast cancer a turanci. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin watan wayar da kan jama'a game da cutar daji ko kuma sankaran mama. Dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace yi magana a kan sankaran mama don a ƙara wayar da kan jama'a da kuma faɗakar da jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya musamman ma a wannan wata da muke ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararriya a wannan fannin inda za ta yi mana cikakken bayani game da cutar. Salamu alaikum sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman ni likitan gefen fannin kansa ne mummuna maganin kansa ta gefen magani chemotherapy da kuma gefen gashi radiotherapy. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan dajin mama wato breast cancer. Ciwon dajin mama ciwo ne da ya danganta da nonon mace. ana samun shi yawanci a mata amma maza ma ana iya samu shi wannan ciwon kansan mama yana iya faruwa ne a hankali mace ba ta sani ba shi yasa ake son a dinga duba nono bayan haila kamar da sati daya ki dinga duba nonon ki kina wanka ruwan sabulu na kan jikin jikinki kina dubawa yana iya zuwa ne gila mace ta ga kamar kullutu ko kuma ta kumburi a hammata ko kuma ta lura da fatan nonon ya canza launin shi ya canza ko ki ga jini ya tattaru kamar bawon lemu ko kuma wani lokaci jini ko wani lokaci ma ruwa ko wani kalan wannan wani launin ruwa na fitowa daga bakin nono da kuma dai makamantansu fatan ne wani lokaci ga kamar dan kullu ko wani kaikayi ma wani lokaci ga wani lokaci kaikayin bakin mahaifa bakin nono a rasa ganewa to shi yasa ake son idan mace ta lura cewa akwai canjin launi haka ta tuntubi likita shin akwai wani abu da aka tabbatar da cewa shine yake haifar da dajin mama ki abubuwan da ke haifar da dajin mama suna danganta daban-daban akwai wanda a cikin jinin mutum ne ana kiran shi genetics wannan ba yadda za mu iya nunawa cewa lallai wannan ne ya jawo a'a don suke ga wani lokaci akwai a zuri'a uwa tana da shi ya tana da shi ko kaka uwa tana da shi da makamantansu amma kuma akwai wasu ana kiransu non-modifiable risk factors wasu abubuwan da idan mutum yana da shi na iya tura mutum ga samun ciwon nono eh, kansan nono kamar kamar an lura daga bincike na fasaha da kimiyya an lura wasu masu kiba da yawa da kuma wasu eh, eh, magungunan da wasu aka karba kamar hormonal medication da kuma wasu wasu kuma har da rashin motsa jiki da makamantansu amma dai shi wannan na gadon yana da yawa sosai amma kuma gaskiya har yanzu akwai bincike da ake yi a kan shi ana ƙara ƙayyadawa ana ƙara bubbudawa a gane ainihin tushen cututtukan nan kuma daga wannan binciken ana ganewa yanzu da magungunan da ake amfani da shi shi yasa yanzu magance kansan nono ba kamar da ba ne abubuwa sun canza kuma ya kamata mutane duk su sani cewa yanzu akwai magungunan da mace ma dinga sha kamar tablet ba sai ma kemon nan ba akwai kuma magungunan da wasu kuma akwai kuma wanda za a ta ba da allura akwai wanda kuma fanni dai daban-daban wani fa wani lokaci fa idan mace ta zo ma da wuri kila abun da ya kamata a yi mata dan magani ne na kemo da kuma aiki a dan cire fannin ma nonon ba ma yanzu ma sai an cire duka ba akwai bincike na fasaha da kimiyya da aka gano cewa ba ma ko da yaushe ake aikin nan ba amma idan bai yi nisa ba dan yayi nisa gaskiya za a yi kemo a fara sai kuma a sai an dan hada da aiki da kuma gashi cutar dajin mama kamar cuta ce da ake iya gado idan har mace ta gane cewa yayarta ko mamanta ko wani nata a dangi yana da wannan cuta wace hanya za ta bi domin ta kare kanta daga cin karo da wannan cutar ko kuma ko da ya zo abin ba zai yi tsanani ba shi yasa yanzu irin masu ana kokarin faɗakar da jama'a cewa mata su dinga zuwa ana screening tests ana screening tests kuma idan an samu damuwa a yi magance shi da wuri kuma akwai test inda kuma ake yi gwaje-gwajen da ake yi ana kiransu. BRCA mutation test bincike iri-iri da ake ganewa mace in ta gane tana da wannan za ta iya samun irin wannan damuwan sai a magance shi wani lokaci ma a dan yi aiki wani lokaci kuma a bata magunguna tana sha ana kuma follow up ana dubawa amma yanzu ciwon kansan mama bai kamata a ce mace tana da ciwon kansa ba ta dinga jin tsoron zuwa asibiti saboda yawancin damuwan kenan ana tsoron kada a zo a yanka mama na sai su dinga tsoro ba su tafi asibiti da wuri ba sai ciwo yayi nisa to yanzu akwai fannoni da hanyoyi iri-iri kai hata na'urorin gashi yanzu daban-daban daban iri-iri hata shi aikin nonon ma yanzu ana ganewa in dai mace ta zo da wuri an samu an yi mata akwai ayyukan da ake yi ba sai an cire duka nonon ba ma yanzu daga wace shekara ne ma aka fi samun wannan cuta an fi samun shi ne daga daga wanda suka da shekaru sosai kaman arba'in hamsin sitin amma yanzu ana ƙara gani kuma a matan da ba su kai haka ba shi yasa ake son a dinga dubawa da wuri wuri ana magance shi da wuri su ma mazan suna iya gadon wannan cuta ko kuma suna su zuwa kawai yake eh ana samun ciwon mama kansan nonon mama a maza daya bisa ɗari yake bi da yawa amma ana iya samu ki ga namiji ya zo wani lokaci da dan kumburi a nono an taba cirewa ko kuma bai gane ba dai haka yana yawo da shi haka har abu yayi nisa to amma da yake su maza ba su da nono sosai ana yawan ta ganewa da wuri ana yawancin ganewa da wuri ba kamar na mace ba to um, likita yaya ma ake jinyan wannan cutan dajin mama misali idan mace ta gane tana da wannan cutar yaya ya kamata ta kula da kanta sa'annan yaya ya kamata a kula da ita shi ciwon dajin mama yanzu akwai yadda ake ma ƙara nuna mana ana kara gyara jinyan shi saboda yanzu akwai test kin ga abun ce sa na gaya miki irin taro haka da muke yi ana kara faɗakar da mu saboda daga test in nan da ake gwaje-gwaje nan da ake daga tsokan wannan kansan za a gane wani magani ya kamata na mace ta yi amfani da shi wani lokaci ma targeted treatment za a fara wani lokaci kuma sai an fara dan an taɓa kemo sai a je a yi immunotherapy targeted treatment a yi aiki wanki a yi gashi wani lokaci ma hormonal treatment din nan ma ya wadatar amma sai an duba daga wannan sakamakon wannan binciken shi yasa yanzu ba a son a cire abu a nono a jikin mutum a zubar duk abun da aka cire a kai asibiti a gwada a duba a tabbatar saboda da yawan lokaci zaka ji mace ta yi taba kullutu an cire an zubar da yawa masu zuwa daga karkara ana karkara muna samun wannan kalubalen sai a ce ai an taba cire abu shekara daya an zubar an taba cirewa na biyu kinga haka bai kamata ba to kuma shi magance maganin kansan mama yanzu muna haɗawa hadda ma duba lafiyan haihuwan mace nan gaba saboda ana kiran wannan fannin fertility yanzu akwai magungunan da ake cewa a dinga ba mace haka da ke wannan ciwon don a taimaka kwayayenta kada chemotherapy ya bata kada chemotherapy ya kashe ƙwayayen don bayan ta gama management ɗinta sai a duba wani irin dabaru ne za a yi na kimiyya da fasaha za ta iya samun 'ya'ya na kanta domin wannan babban kalubale ne mata da yawa ba su son zuwa magance ciwon kansa saboda suna tsoron an ce kemo idan kayi za ka daina ganin haila da sauransu to yanzu za a iya cewa kenan kimiyya da fasaha ta kawo mu lokacin da za a iya yin dajin mama a warke har mace ta haihu ta shayar da ɗan kenan haƙo da izinin Allah Allah ya kawo wannan kuma har yanzu ana kan bincike kuma mu ma a nan Najeriya ana ta kara bincike kuma muna kara faɗakarwa muna kara kuma kira ga masu kawo bincike cewa su zo su dinga bincike saboda mu ma mu gane abun da ke wa mutanen mu aiki sosai saboda eh, yawanci magungunan da muke amfani da su kin ga an yi bincike ne a cikin baturai masu farin fata saboda haka yanzu duk wannan dabarun da binciken fasaha da ke. kimiyya da ake yi muna ƙara faɗakarwa muna ƙara kira ga a kawo mana research a kawo mana grants a kawo mana bincike mutanen mu ƙara gane kan irin ciwon dajin da ke damin mu kuma a gane wanne magani ne ya fi kyau ma mutanen mu To idan aka duba cutar daji tana da yawa wacce aka fi samu ma a nan Najeriya. Ya danganta da yadda kika lura da kuma inda kika duba. Kamar kin ga duka idan an duba duka Najeriya za a ce eh, cutar dajin mama. Amma idan aka koma can wuraren mutanen mu can karkara can arewa za ka ga ciwon bakin mahaifa da dajin nono suna kusa-kusa har shi ma na bakin mahaifan yana fi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likitan da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Hannatu. Sai kuma abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet com. da kuma mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.